Jama'a barka da zuwa makullin gida wannan tasha tamu mai albarka Barka mu da wannan lokaci mu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu a cikin shirin namu na yau zamu yi bayani ne akan maganin ciwon mara magance ciwon mara a lokacin da mace ke al'ada shin kina fama da ciwon mara to albishirinki yau muna tafa ne da maganin ma ciwon mara ingantacce idan wannan lokacinka ne ko ki ne na farko ku danna mana subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun shirye-shiryen mu taka ne idan mun yi samu bidiyo za a ganar da ku cikin gaggawa kar kuma ku manta da alamar like da comment taka ne za mu faɗaɗa bincike domin kawo muku magunguna domin ingantakewar zamantakewar aure sannan na masu buƙatar ko kuma shawara ku aje mana comment ko kuma fatan alkhairi ko kuma kuna bukatar wani magani za mu dinga bibiyar tambayi game da muka faɗa muku amfanin na'ana wajen magance ciwon mara hanya ta farko da za a bi don maganin matsalar ciwon mara lokacin al'ada ita ce yin amfani da na'ana a nan mace za ta juri shan na'ana kai-a kai, abin nufi a nan za ta dinga yawan shan na'ana tun kafin lokacin al'adarta yadda za ta yi shine za ta tafasa na'anar ta sa zuma ko kuma zuma da madara sai ta dinga sha akai-akai ba shakka wannan haɗi na fa'ida ga matan da ke fama da matsalar ciwon mara a lokacin al'ada na biyu tsamiya daga wuta shi ma wannan wani haɗi ne da aka jaraba kuma aka ga amfaninsa yadda mace za ta yi shine ta samu tsamiyarta amma tsohuwa sai ta jika da ruwa ta jefa busasshiyar gauta a ciki ta dinga shan ruwan kwana biyu kafin zuwan jinin hailata har lokacin da hailar za ta fara zuwa jama'a Allah ya sa mu dace a tabbata an mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu masu ilmantarwa makullin gida ta ku ce